This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, da kuma 60. Masu sauraron mu a can jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya. da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu ma dai Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Bello Galadanci da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin. Yau Laraba 15 ga watan Yuli na shekarar 2015. Da zarar aka samu matsala ta fyaɗe ya kamata al'umma su dinga gaggauta sanar da jami'an tsaro domin ɗaukar matakin da ya dace akan mutanen da suke yin fyaɗe ƙananan yara a cikin mutane. Dr. Abdullahi mai kana madaki kenan akan batun yadda al'umma za ta taimaka wajen tona asirin masu aikata fyaɗe. Za ku ji cikakken bayani ɗan anjima kaɗan. Akan haka kuma muke so ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan shin wani mataki kuke gani al'umma za ta ɗauka wajen yaƙi da matsalar fyaɗe. Lamba da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga Ghana, amma kafin nan ga labaran duniya. Jama'a masu haram masu salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Mai karanta su Bello Galadinci. Wasu mayaka da ake kyautata zaton 'yan Boko Haram ne sun kashe akalla mutane 45 a arewa maso gabashin Najeriya a wasu munanan hare-haren baya-bayan nan. shaidu sun bayyana cewa mayaka sun shiga garin mainok litinin nan inda suka kashe akalla mutane talatin sannan suka kona ɗaruruwan gidaje wani mutum mai suna abubakar dan malam ya ce an kone wasu mutane ta yadda ba za a iya gane su ba a yammacin jiya talata ma wasu 'yan bindiga sun kawa garin warsala hari da ke bakin iyakar jihar borno da yobe inda wani mazauni ya ce an kashe mutane goma sha biyar wani lamar ya zo sa'o'i kaɗan bayan sauyi shugabannin tsaron ƙasa da shugaban najeriya muhammadu buhari ya yi jama'a shugaban amurka barack obama ya jajirce wajen kare yarjejeniyar tarihi da ke takaita shirin nukiliyar iran yau laraba yana cewa wannan shine yunkuri mafi inganci na ganin cewa iran bata mallaki makaman nukiliya ba shugaban na amurka ya faɗa haka ne a wani taron manema labarai a fada shi ta white house inda ya ce daidaituwar da ta katse duk wata hanya da iran za ta iya amfani da shi wajen haɗa makaman kare dangi kenan daidaituwa ce wadda ba a taɓa ganin irin ta ba haka kuma ya ikirarin cewa wannan yarjejeniya za ta inganta tsaron amurka da ƙawayenta da ma duniya baki ɗaya obama ya kara da cewa idan amurka ta gagara amincewa da wannan yarjejeniya wato idan majalisar tarayya ba ta amince da ita ba to tarihi ba zai nuna mu da haske ba a cewar shi ya ce ba lallai ne a ƙara samun irin wannan dama a wannan zamani mr obama ya kira hawa teburin shawarwarin wadda amurka ta jagoranta a matsayin wani gwajin karfin shugabancin amurka a tattaunawa da ya yi da manema labarai na kusan sa'a daya obama ya yi kokarin wanke yarjejeniyar daga korafe-korafen jama'a bayan share makonni masu shawari suna tattaunawa a halin yanzu yana shan suka daga 'yan jam'iyyar republican a majalisun ƙasa musamman ma waɗanda ke yunkurin maye gurbinsa a shekarar 2017 bayan wa'adansa ya cika jami'ai a ukraine sun bayyana cewa an kashe sojoji guda takwas daga jiya zuwa yau a wani lamari da ke nuna taɓarɓarewar rigingimu tsakanin sojojin gwamnati da 'yan awari masu goyon bayan rasha an kashe dakarun ukraine guda uku daga hare-haren manyan alburusai sannan wasu biyar sun rasa rayukansu daga bamamai waɗanda aka binne a ƙarƙashin ƙasa a kusa da yankin luhansk a cewar majalisar tsaron ƙasar ukraine ɗin kenan adadin waɗanda suka rasu laraban nan shi na adadi mafi yawa da aka gani a kwana ɗaya cikin 'yan makonnin da suka shuɗe ɓangarorin guda biyu da ke takaddama da juna sun rattaba hannu akan yarjejeniyar zaman lafiya fabrairun nan amma rahotanni na nuna cewa bangarorin biyu na ci gaba da kai ruwa rana majalisar ɗankin duniya ce ta ce sama da mutane hudu ne suka rasa rayukansu tun bayan faruwar rigingimin a watan afrilun shekara ta da goma sha hudu labarin duniya ake sauraro daga nan sashen hausa na amurka a birnin washington dc Ƙungiyar gwagwarmaya kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch yau Laraba ta bayyana cewa mayakan Kurdawa a Siriya na ci gaba da amfani da yara a fagen yaƙi. Duk da sun yi alkawarin kawo ƙarshen haka shekara ɗaya da ta gabata. Human Rights Watch ta ce ƙungiyar mayakan YPG ta samu ci gaba wajen daina amfani da yara a matsayin sojoji, amma ƙungiyoyin cikin gida da na ƙasa da ƙasa sun tattara shaidun da ke nuna cewa akwai yara hamsin da tara da suke wannan ayyuka na soji mako aka saka su masu rangayi yi a latilas kungiyar human rights watch ta ce ta tabbatar da gaske wannan lamari har sau bakwai bayan tattaunawa kai tsaye da iyalan wasu waɗannan yara ta kara da cewa kungiyar ypg ta mayar da martani akan zarge-zargen da ake mata inda ta ce tana fuskantar kalubale mai tsanani na kawo ƙarshen amfani da yara a matsayin sojoji saboda faɗan siriya wanda a halin yanzu an share sama da shekaru hudu ana yi wata kotun kasar jamus ta yanke wa wani tsohon sojin hitler mai shekaru 94 hukuncin daurin shekaru hudu a gidan yari saboda rawar da ya taka a matsayin a kawun wani sansani da aka gallazawa yahudawa a lokacin yakin duniya na biyu kotun da ke birnin Luwenberg yau laraba ta tabbatar da yanke wannan hukunci akan mutumin mai suna oscar gronin inda aka same shi da laifuka sama da dubu ɗari uku na taimakawa wajen gudanar da kisan kai gronin ya amince cewa ya yi wannan aiki a wannan sassani inda ya karɓi kuɗaɗe da kayayyakin yahudawa a lokacin da suke isa daga watan mayu zuwa watan yulin shekara ta 1944 an yi amfani da iskar guba wajen kashe mafi yawancin fursunonin bayan sun isa wannan waje gronin wanda aka fi wa lakabi da akawun auschwitz ya amince cewa ya gudanar da laifukan da'a amma ba shi da hannu kai tsaye wajen kashe farzunoni. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Matsalar fyaɗe na ɗaya daga cikin matsalolin da ke addaba al'ummar Najeriya yanzu haka. abokiyar aikin Halima Jimrau ta tattauna da Dr. Abdullahi Mai Kana Madaki, shugaban sashen nazarin halayyar ɗan Adam na Jama'a Bayero da ke Kano, akan yadda al'umma za ta shawo kan wannan matsalar, amma da farko ya fara bayani akan irin mutanen da ke aikata wannan mummunar ta'asar. Mutanen da suke yin fade mutane ne iri-iri, da masu hankali din har da marasa hankali, amma ni a iya fahimtar mu da kuma a bincike-bincike da muke yi masu hankali ma sun fi yawa wanda suke yin fyaɗe a kan marasa hankali. To Malam mai Kano a ganin ka mai al'umma za ta iya yi game da wannan matsala ta yaɗi. mai al'umma za ta iya domin shawo kan wannan matsala. To abubuwa da za a yi da yawa a jiya. Abu na farko shi ne mutane su tsaya su su a duniyance ba ka ringa neman abin da baka cancanta ka samu ba a lokacin da kake a raye. abin da nake nufi shine yawancin na gaya miki abin mafi yawan akasarin abubuwan da ke jawo mutane su ga faɗe wani abu suke so su yi a cibin wanda suke ganin ordinarily idan sun bi hanyar da kowa yake yi ba za su yi a cibin ba to sai sun bi ta hanyar boka ko ta hanyar wani mutum da ake kira malami ya ba su sa'a sai ya ce su yi kaza su yi kaza su yi kaza su yi kaza har a zo kan fade daga nan sai a ci to idan mutum ya tsaya ya fuskanci abin da ya kamata ya fuskanta a rayuwa wannan to sai mutane al'umma kenan sun tsaya sun lura da kyau kowa ya tsaya ya abin da ya dace kafin wannan matsala ta gyaru ɗaya kenan na biyu da zarar aka samu matsala ta tafe ya kamata al'umma su dinga gaggauta sanar da jami'an tsaro domin ɗaukar matakin da ya dace akan mutanen da suke yin faɗin ƙananan yara a cikin mutane. ba dan komai ba duk lokacin da ya kasance ana yin faɗin nan ko mutanen da yawa na koyewa ba sa so jami'an tsaro su sani don gudun kada ya'yan su zama an gima tayin din saboda wannan dalilai to wannan yakan iya sa mutane su ci gaba masu irin wannan halin su ci gaba da yi ba saboda suna ganin yawan mutane ba sa so su faɗa to abu na gaba shine a tabbata cewa da matsalar ta faru hukuncin da ya dace a samar wa mutumin da ya yi an samar da shi kuma wani matsala da su masu binciken laifuffuka musamman na shi wannan fade suka yi mana bayani ne. idan suka je asibiti yakan ɗauki lokaci ko kuma likitoci da yawa suna gudun su ba da lokacin su wurin yin binciken wannan abin domin abu ne wanda sai likita ya yi investigation ya rubuta report kuma wata kila a wani lokaci sai ko ta kira shi sai take ga likitocin wai na gudun da an kawo kes irin wannan likitocin na gudu su karɓa suna gudun su karɓi wannan kes din su je su yi wannan binciken su rubuta report ɗin domin wata kila in the process na kotu sai an nemi su tarin bayani to wanne suke gudu saboda lokaci da wani abu so ya kamata a encouraging likitoci su kuma duk inda aka samu irin wannan matsala da ta zo su dinga bata lokacin da ya dace da abubuwan da ya kamata su yi su yi akan lokaci su kuma ko kotuna ya zamana suna bin duk abin da ya dace su yi don ganin an hukunta mutanen da suke yin wannan fade a cikin al'umma. But abin duk da ya fi muhimmanci shine matsaloli na ƙasa ya kamata kuma hukumomi su fito su tabbata sun samar da abubuwan more rayuwa a cikin al'umma sun zama da sun samu kwanciyar hankali da nutsuwa suna yin wasu abubuwan da ya dace na tunani ba su je su dinga yin wasu abubuwan da kamar hankalin su ya fita daga jikin ba. mai gina ra min To. mai gina ra min Ni dai tsoro na Allah sarki kan nan tsoro na ra min mugunta. Dr. Abdullahi mai kana ma daki na. Masu sauraro ku kasance tare da shirin yau da gobe, gobe in Allah ya kai mu za ku ji wani labari na ban tausayi da takaici game da wani yaro da aka yi wa fyaɗe. Kada ku manta yau muna son jin ra'ayoyinku ne akan yadda kuke ganin al'umma za ta ɗauki mataki wajen yaƙi da matsalar fyaɗe, kuma lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kamun nan ga wannan waƙar. lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To, mun sami kira na farko daga Maiduguri. Salamu alaikum. Alaikum salam. Da wa muke magana? Hello? Hello muna jan ka da wa muke magana? Sale daga Maiduguri. To Malam Salisu me zaka ce game da wannan batun? Ko tuna za a yi nemo masu karfin mm. gaske. Malam Salisu sai ka ɗan rage muryar rediyon ka yadda za ka ji mu ma mu ji ka sosai. to ga dukkan alamu ma mun rasa layin malam salisu daga maiduguri yanzu kuma bari mu je jihar kaduna salamu alaikum na kaduna ko kana jin mu malami na kaduna kana kan layi to ga dukkan alamu shi ma malami na kaduna layin shi ya goce to masu sauraro yau muna son dai ku kira mu ku bayyana mana ra'ayoyinku akan mataki ko kuma matakan da kuke gani ya dace a ɗauka wajen taimakawa jami'an tsaro yaƙi da matsalar fyaɗe wadda take nema ta zama ruwan dare yanzu da ana cewa mata kawai ake mawa yanzu abin ya kai ga har yara har ma maza su ma ana yi masu wannan ta'asa mun sami kira daga taraba wa alaikum salam wane ne daga taraba Adam Abubakar Adam ne daga Taraba daga mutum biyu gasar lokal gama. To Malam Adam mecece gudunmuwa ka game da batun yau? To gudunmuwa ta ita ce game da maganar fyaɗe kuke magana ko? Na'am. To ina kira ne da mutane al'ummar musulmi baki ɗaya a game da al'amura ga Ubangiji a dage da addu'a wannan ita ce mafita kawai. da ubangiji Allah ya tona asirin masu adam daga taraba mun yanzu kuma bari mu je gombe wa alaikum salam. an yi lafiya lafiya kallau malami na gombe da wa muke magana adamu yakubu daga jihar gombe a garin asha kasminti to malam adamu me za ka ce game da batun yau to gaskiya ina abin nan fara cewa da lokaci da yawa ina neman ku ba na ba ku yin fikin wayana Allah sarki ka san abin dace ne to me ce gudunmuwa ka a yau hello muna jan ka yana dina eh muna jan ka to yau ne Allah da sada mu da ku don ba na ra'ayi na nema to muna jan ka to amma kafin na ce komai dai dan gaishe ku ne to malami na gombe ga dukkan alamu layin ka ya goce yanzu za mu je jihar zamfara wane ne akan layi kuna magana da muhammed sani daga gusau zamfara to malam muhammed me zaka ce game da batun yau to ai wannan abu ai abin takaici ma abin haushi duk kin ga irin wannan yaɗen bai yi musulmi dan uwa ba kuma shi wannan abu hukuma ta kasa sa kaini game da wannan al'amarin sai dai ci ana ta maganganu amma komai ba a yau an ka ce an kama mutum yawa yaro yaɗe ko karamar yarinya sai ci ji an kai ga hukuma ƙarshe kuɗi za a ba su kawai ki ji wannan magana ta ta mutu wallahi illa kuma musamman musulmai ɗan uwan musu adda wannan faɗa a wallahi da waya ki ji kirista an ce ya yi wa karamar yarinya yaɗe sai dai musulmi. To Malam Muhammad kana gani ma akan kai irin wa'annan bayanan ga hukuma balantana har hukuma ta ɗauki mataki na san ana kaiwa amma ana bayyanawa yadda ya kamata ana tona asirin su. Wallahi ana kaiwa kuɗi dai aka ba hukumar da yawa ga sunan muna gani abubuwa na faruwa sai ki ji an ce an bi ɗin wata hukumar kare haƙƙin al'adama ta bi ɗin karshe ma sai ki ji magana ta mu. To. Wallahi, lare mu ba abin da za Madalla Malam Muhammad mun gode yanzu kuma bari mu je jiha Kaduna. Abto, me za ka ce game da batun yau? To, gaskiya kan al'ana kokari saboda yanzu gwamnatocin jihohi da yawa sun sa dokoki musamman Katsina da sauran Kano da abubuwa an sa wannan doka ta fyaɗe mai tsauri. saboda haka ba wai cewa ake wai musu ko a wannan a a wata duniya ta game ta amma sai da muna wata ubangiji Allah ka mana sauki wannan al'amari kuma ya kamata mu iyaye gaskiya mu kula da tarbiyya mu don duk abubuwan yana faruwa ne daga gida kayan da Allah mu uwaye muke da suka ci saboda haka ina kira ga gwamnati ta taimaka ma iyaye da kula da karatu yanansu saboda haka in aka samu ilimi duk wani abu zai kau na gode ajiya dole su fito To madalla daga Sokoto mu ma mun gode yanzu kuma bari mu je jihar Katsina. Salamu alaikum na Katsina ko kana jin mu? Malami na Katsina ko kana kan layi ko ko layin ka ya goce to ga dukkan alamu malami na Katsina layin shi ya goce. Masu saurare kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Har yanzu muna da sauran lokaci kuna iya kiran mu ku bayyana mana ra'ayinku akan irin mataki ko kuma matakan da kuke gani ya dace al'umma ta ɗauka ko kuma ta taimaka ma jami'an tsaro ko hukuma wajen tona asirin masu aikata fyaɗe ga ƙananan yara ga mata maza ga kowa ma. Amma kuma ga dukkan alamu ana nuna min cewa ma lokaci ya kawo jiki don haka sai gobe Allah kai mu za mu sake baku wata damar. To madalla ga ma'anar watan Ramadan daga Malam Ismail Muhammad. To azumi dai a shar'ance shine kamewa ga ci gabarin sha da sha'awar ciki da ta waje. Muhimmanci shine kamar yadda Allah ya faralanta a kanmu wato kuma da zama tare cikin salama cikin yadda Allah ya hukunta wa al'ummarsa cewa a daina ayyukata ayyukan sabo da kyautata wa jama'a da kyautata wa 'yan uwa da musulmi gabaki daya eh, darussa shine kamar abubuwan da Allah ya hana in aka bi su wato ba azumi ba kowane lokaci wannan al'amura wato za su in aka ɗore da yin su duniya gaba ɗaya za ta iya zama lafiya saboda irin abubuwa da jama'a suka kame a cikin azumi gabarin munanan ayyuka wannan shine nake gani kamar zama da jama'a da tafsirai da ake ji da wa'azozi da abubuwa in jama'a sun rike su aka aka rike su aka ɗabbaka su to alal hakika za a zauna lafiya da kowa da kowa ma duniya gaba ɗaya yanzu agogonmu na cewa karfe 4 da minti 51 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. wasanni a takaice. an bai wasan sunday olisel ake horar da 'yan wasan super eagles ta najeriya dan shekaru 40 sunday olisel shine mai gurbin steven keshi wanda aka kora a farko watan yuli sunday olisel ya ce muna da zarata 'yan kwallo da za su samar mana da sakamako mai kyawu a kwallon kafa shugaban hukumar kwallon kafa ta nff amanju pinnick ya ce olisel zai maido da martaban kwallon najeriya sunday olisel ya buga wa najeriya wasanni 63 inda ya taimaka wa kasar ta lashe kofin nahiyar afirka a shekarar 1994 da kuma gasar kwallon olympics game a shekarar 1996 har yau dai a can kasar ta najeriya gwamnatin jihar kano ta yi alkawarin taimakawa 'yan wasa da jami'ai na kungiyar kano plus da kuma kungiyar kwallon kwando ta plus basketball don ci gaba da taka rawan gani a fannoni daban-daban na wasa don jihar kano ta ci gaba da tserewa a fagen wasa a najeriya kwamishinan harkokin matasa da wasanni da al'adu na jihar kano muhammad garba shine bada wannan tabbacin a lokacin da yake zantawa da kungiyar ta plus basketball bayan wasa da suka yi da mark mentors a birnin birnin Abuja a yayin da Kano Pilas take kokarin tsare kambin Premier League din Najeriya ita kuma Pilas Basketball da ta dauki kambin kwallon kwando a ƙasar Najeriya tana kokarin tsare kambin nata. a nan gane kuwa magoya bayan kungiyar accra house of work za su yi wata gagarumin zanga-zanga don nuna kalubalanta ga shugaban kungiyar mai babban jari a cikin kungiyar babban sarkin yankin masarauta a sogli togbi a fada gani da irin abubuwa da suke faruwa a cikin house of work a wannan lokacin magoya bayan house of work dai sun ce inda ake jan akalar kungiyar zai iya jefa ta cikin wani hali mawuyaci akwai wata majiya da ta ce an sallami ko din accra house of work herbert ado da mataimakinsa dauda Lutron. amma kuma a shafin yanar gizo na kungiyar ta wallafa cewa wata matsaya ce ta lumana da bangarorin biyu suka cimma tuni dai jami'in hulɗa da jama'a na kungiyar House Folk Muhib Sa'id ya bayyana da murabus ɗinsa da gani da rike albashin 'yan wasan Accra House Folk da aka yi na wata uku. shi ko tsohon kaftin din black stars steven apia ya yi kira da a kyautata wa rayuwar 'yan wasa da suke wasa a cikin gida tsohon dan wasan na juventus ya bayyana damuwansa ainun ga yadda ake rike albashin 'yan wasa har kusan watanni bakwai steven apia ya ce alal hakika 'yan wasan mu na cikin gida suna shan wahala sosai ya ce ba a biyan su akan lokaci kuma ba su samun abin da ya kai dala dubu goma wanda za iya cewa zai ishe su idan ma an samu jinkiri wurin biyan su steven apia ya ce abin takaici ne ganin wasu 'yan wasa suna karban cd 200 wanda ya daidai da dala 50 58 wasu kuma na karban cd 300 wanda ya kama dala 87 kuma ba a biyan su kan lokaci alhali kuwa suna da iyali ya ce to ya za a yi su waɗannan 'yan wasa su samu kwarin gwiwa na yin wasan nasu baba ya koma kiri sashen hausa na murya america accra ghana yanzu kuma sai shirin murya amurka da zai bayyana muku wuraren gwamnatin amurka An ɗage zaben shugaban ƙasar Burundi da ake yin takaddama a kai sai 21 ga watan Yuli a yayin da tashin hankalin ƙasar ke ƙara yin muni. Sojoji da wasu 'yan bindigar da ba san ko su wane ne ba sun kara da juna kwana-kwanan nan a lardin Kayanza kusa da iyakar kasar da ruwanda. Gwamnan lardin ya bayyana cewa 'yan bindigar sun ƙetaro ne daga ruwanda, Shugabannin Rwanda kuwa sun ƙaryata zargin amma zai iya haifar da fargabar cewa rikicin siyasar cikin gida da zanga-zanga kan tituna ta ƙin jinin sake fitowar zaben shugaba Pierre Nkurunziza na iya bazuwa cikin yankin ƙasashen. 'Yan adawar Burundi na ƙauracewa zaben. Suna masu cewa sake tsayawa takarar shugaban Nkurunziza ya saba wa tsarin mulkin ƙasar. Sanarwa sake fitowar takarar zaben da aka yi a watan Afrilu ta jawo zanga-zangar da aka shafa makonni ana yi kuma wasunsu sun haddasa mace-mace. Shugaban ya kafa hujja da hukuncin da kotu ta yanki na cewar yana iya sake fitowa zaɓe a cewar mai magana da yawon ofishin shugaban ƙasar gaves abayeho shugabanin Nkurunziza ya rattaba hannu a kan dokar ɗage zaɓen wanda ya kamata a yi ranar 15 ga watan Yuli a mayar da mutanen kiran da shugabannin ƙungiyar raya ƙasashen gabashin Afirka suka yi. ƙasashen na Afirka sun nemi jinkirta zaɓen ne har sai 30 ga watan Yuli domin ba shugaban ƙasar Uganda Yoweri Museveni lokacin kokarin shiga tsakani da nufin kulla tattaunawa tsakanin shugaban Nkurunziza da 'yan adawa a kokarin dawo da zaman lafiya da tsaro. Abayeho ya ce irin wannan bata lokacin zai iya wuce iyakar da tsarin mulkin kasar ya tanada. Amurka na matakar damuwa akan barkewar fada a wurare da dama cikin Burundi da kuma jawaban kwana-kwanan nan na 'yan Burundi da ke nuna cewar suna yi wa gwamnatin kasar barazanar amfani da ƙarfi. muna kira ga dukkan bangarorin da su himmatu wajen tattaunawa domin warware rikicin siyasar da ke barazanar wargaza zaman lafiya da kwanciyar hankalin ƙasar cikin ruwan sanyi domin kada ya shafi yarjejeniyar arusha da aka kaddamar fiye da shekaru goma da suka gabata amurka ta yi allah wadai da yin amfani da tashin hankali wajen cimma burin siyasa da kuma hamayya da yin amfani da hanyar da ta saɓawa tsarin mulki na ƙasar wajen karɓar iko muna hamayya kwarai da duk wani amfani da makami ko wani abu da zai kawo matsala a burundi ko kuma waɗanda za su ci zarafin ɗan adam wannan shine sharhin murya amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka na yau wannan kuma ya kawo mu ga takaitattun labaran duniya Wasu mayaka da ake kyautata zaton 'yan Boko Haram ne sun kashe akalla mutane 45 a arewa maso gabashin Najeriya a wasu munanan hare-haren baya-bayan nan. Shaidu sun bayyana cewa mayaka sun shiga garin Minok Litinin din nan, inda suka kashe akalla mutane 30 sannan suka kona ɗaruruwan gidaje. Wani mutum mai suna Abubakar Dan Malam ya ce an kone wasu mutane ta yadda ba za a iya gane su ba. a yammacin jiya talata ma wasu 'yan bindiga sun kaiwa garin warsala lahari da ke bakin iyaka da jihar borno da jihar yobe inda wani mazauni ya ce an kashe mutane goma sha biyar wannan lamari ya zo sauyi kaɗan bayan sauyi shugabannin tsaron ƙasa da shugaban muhammadu buhari na najeriya ya yi a ƙarshe shugaban amurka barack obama ya jajirce wajen kare yarjejeniyar tarihi da ke takaita shirin nukiliyar iran yau laraba yana cewa wannan shine yunkuri mafi inganci na ganin cewa iran bata mallaki makaman nukiliya ba shugaban na amurka ya faɗa haka ne a wani taron manema labarai a fadar shi ta white house inda ya ce daidaituwar ta katse duk wata hanya da iran za ta iya amfani da shi wajen haɗa makaman kare dangi ya kuma yi ikirarin cewa wannan yarjejeniya za ta inganta tsaron amurka da ƙawayenta da ma duniya baki ɗaya Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe in Allah kai mu za ku ji abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Bello Galadanci da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan Mr. Kelvin, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙarasa wannan lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.